Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san cewa? Sai aka gano ai a cikin nonon uwa, wannan na farkon na mai ruwan koren nan. Garkuwan jikin da ke cikin shi, Allah ya halitce shi a wurin don saboda idan yaro ya tsoce shi shi ne zai mashi kariya har zuwa watan nan shida. Kaɗan daga cikin irin alfanun da yaro zai samu kenan idan aka shayar da shi da nonon uwa. Masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya wannan fili ya gayyato Dr. Rukayyawa Mako kwararriya akan lafiyar mata da yara a hukumar lafiya matakin farko wadda ta fara yi mana bayanin alfanu da kuma muhimmancin shayar da yaro da nonon uwa a hirar da wakilin sashen Hausa Nasiru El Hikaya ya da ita. Yau Dr. Rukayyawa Mako za ta yi mana bayani. akan irin alfanun da za a samu ta fuskar tattalin arziki idan aka shayar da yaro da nonon uwa. A lokacin da ba a shayar da yaro nono ba na gaya maka, da tun daga cikin gida, mai gidan kuɗin da zai kashe na saya nawa ne alal misali gwangwanin abinci na yariri. Nawa ne gwangwanin madara yanzu? Ko gwangwanin madara na fik ɗan ƙaramin nan na ruwa wanda ake sha nawa yake yanzu na gwangwanin garin madara na jarirai nawa yake sannan idan jariri yana sabon haihuwa halakila gwangwanin madaran ya yi mishi sati daya bayan sati daya jariri ya ƙara wayo ya kai alal misali sati uku zuwa wata ɗaya da haihuwa zai fa iya shan gwangwani biyu haka dai za ka duba sai ka ga cewa a ah, to nawa mai gida zai kashe ba za a ci da wasu eh, gidan ba za a yi ta sayan abincin ma wannan jaririn bayan ga abinci haɗaɗɗe shiryayye wanda komai ƙwaron abinci da ka sani na duniyan nan mai gina jiki yana nan cikin nono har da ruwa shi yasa muke faɗakarwa da a shayar da yaro a tsawon wata shida nono kaɗai ba da ruwa ba ba tare da wani abinci ba na daban kuma ya nuna kusan fiye da yara dubu biyu suke mutuwa saboda rashin samun wannan nono ah, ya nuna kenan ah, madarar ma ita kanta ta kan iya haddasa wasu yara illa da yakan iya sanadiyar rayuwarsu kwarai da gaske madara takan haddasa ma yara illa saboda ko yadda ake hada madara idan aka hada ta kauri da yawa damuwa ne idan aka hada ta ruwa-ruwa damuwa ne sannan yaya ake haɗa ta waɗanne irin ruwa ne ruwan tsaftatattu ne sannan ita kwalban da ake haɗa ruwa da ake haɗa madaran ciki a baya yaro ya tsotsa yaya ake tsaftace ta ƙwayoyin cuta roban nan kan roban nan idan da za a sa maka madubin kallo na bature ka ga irin ƙwayoyin cutan da suke mulmula a ciki ba za ka so ka ba ɗanka madara ba saboda ba a ganin su da ido amma ana ganin su da wani madubi na nasara wanda ke gano abin da kwayan ido ba ta gani to a nan kwayan cuta suke balde suke makalewa su ta haihuwa ko ka wanke da soso da sabulu an jima ma za su ƙara taruwa because za ka kaɗa mararan ka bar ta kwana yauwa to bari mu koma kan muhimmancin shayar da yara tsawon wata shida duk da dai eh, zan ce kusan yaye yaro yakan kai kusan shekara biyu ake yi ko eh. Eh, kafin a yaye shi amma dai me yasa ake dagewa lalle wata shida na ya zama nono kawai yaro ke sha abin da ya sa wata shidan nan shine Allah da ya halitti dan adam akan haifi jariri sabo za ka ga garkuwan jikin shi bai gama haɗuwa ba bai gama girma ba da hantan shi da zuciyan shi da ƙodan shi da saradaran cikin jiki da kwakwalwan duk ba su gama ƙwari ba don haka ya dangane jikin uwa ne ta ba shi kariya kafin zuwa waɗannan gaban da, sanadaran jikin nashi su gama haɗuwa ya iya ɗaukan kanshi da kanshi gwargwado sai ya kai wata shida don haka duk kwayan cutar da ya zo a lokacin wata shida ɗin nan nan da nan ne kamar rariya ne zai wuce a cikin jikin shi saboda garkuwan jikin shi bai gama haɗuwa ba halitta ne na ubangiji haka allah ya shirya amma sai aka gano ai a cikin nonon uwa wannan na farkon na mai ruwan koren nan garkuwan jikin da ke cikin shi Allah ya halitce shi a wurin don saboda idan yaro ya tsoce shi shi ne zai mashi kariya har zuwa watan shida don haka ruwa ma in baka ba shi ba kashi sittin a cikin nono ruwa ne ruwa idan baka ba shi ba yana da ruwa a cikin nonon nan da za su ishe shi rayuwa don haka magana ma a nemo ruwa bata taso ba a shayar da shi nonon nan kadai a duk lokacin da ya bukace shi akwai wasu jariran za a haife su ba kwari sosai za ka gansu da raganci sosai ki daga ɗanki bacci jariri ki girgiza shi ki daga shi bacci ki dan girgiza shi kaɗan ki saka shi bakin shi a nono za ki ga ya kama ya tsotsa yana bacci kuma yana tsotsa amma in kika bar shi zai yi ta bacci ya ta bacci yunwa ta kama shi yana bacci don haka ki ɗaga shi ya sha nono idan zai sha nonon na a haka har tsawon wata shida yana da wahala wani kwayan cuta ya kama shi madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita ka san a makon jiya ka ansa tambayoyin da Alhaji Mele Safari daga can jihar Rube to malamin ya sake wata tambaya. To. Wadda yake ka sha bayanin wannan cuta to ina ganin kamar dai ana yawan amfani da a cutar shi alhaji isa din ya ce wai me ke kawo ciwon farfadiya ne shin ana gadon wannan cuta farfadiya wanda ake kira epilepsy kenan da turanci eh. to yawanci abin da ya ka akwai wani ɓarnayin kwakwalwar mutum wanda wannan yakan inda kike faruwa kenan to in ne wannan ya faru a kwar mutum shi ke sa mutum ya farfa ko kuma akwai wasu magunguna ma da muka sha suna kawo wannan hajiya to hatsari eh, fa eh kuma hatsari akwai wasu kai hatsari inda abin ya faɗaɗu da kansu ko kwakwalwarsu duk wani yana kawo ciwon farfadiya akwai wasu kuma in dai yanda Allah ya halicce su kenan da ko iyalinsa yadda Allah ya ce su amma waɗannan kalilan ne ana iya gadon su amma kalilan ne wannan yawanci waɗanda suke samun wannan ko ta wani ciwo ko kuma wani hatsari da suka yi. To likita kamar na hatsarin nan idan ya taɓa kwakwalwar mutum kamar idan aka samu likita ya je magance kwakwalwa ɗan mutum yana iya rabuwa da farfadiya? eh inda aka tabbatar da abin da ya kawo shi a kwakwalwar domin aka yi sa kuma akwai ɗansu waɗanda suke da shi ana iya buɗe kwakwalwar a ga inda ke kawo wannan cin farfadiyar ai aiki aiki sannan aka yi sa'a kuma da ikon Allah ana yi warkar da su amma wannan ban san komai ana yi a kasashen ba akan buɗe kan mutum ne mutum kuma idon shi garau yana gani ana taba ana tambayar sa abubuwa wato ba za a yi sa maka irin maganin nan na saka bacci ba ba za ka yi bacci ba amma ana baka wani magani wanda ba za ka ji zafi ba to amma eh. idan ka ji idan kana jin abin da ake eh likita irin wannan aiki awa nawa ake yi ana awa barkatakan hajiya ana awa da yawa ana aikin nan hajiya amma sai manya-manyan asibitoci waɗanda suka gwanance akan waɗannan su ake yanzu ko a nan ƙasashen ma. To akwai ciwon farfadiyan da ba yanda za a yi sai dai kawai mutum ya ta shan magani? Eh akwai waɗansu wanda ba a tabbatar ba tabbatar abin da ke kawo shi ba kawai yakan zo akai akai ne. Irin wannan sai a yi ta ba mutum magani ya ta sha. Sai kuma mm-hmm. ikon Allah. To Allah ya sawaike. Amin amin. To Malam Adamu Habu Umar Nyanga a can karamar hukumar taura jihar Jiga a Najeriya. To. Shi kuma yana so ne wai da Allah ka mishi bayanin me ke sa wai yawan zazzabi ne a lokacin damina? To abin da ke kawo yawan zazzabi yawanci ko jikin mutum yadda ko abubuwan da muke yi ko kuma lokaci kawai. Yace a lokacin damina. A lokacin damina. Eh. Yawanci mai yiwuwa canjin yanayi. to kuma lokacin sanin damina akwai damshi da yawa da irin sanyi-sanyin ruwa da ke fita da yawa to wani waɗansu mutanen irin ƙwayan cutar da ke kawo irin zazzaɓi ɗin nan suna da yawa a cikin iska to waɗansu wani lokaci haka yake faruwa kuma wasu kila jikinsu bai bai dace da ba a son danshin danshin sai su yi eh, waɗansu kuma bai son danshin da yawa saboda haka zai ga suna zazzabi kowane lokaci amma da in kana da wannan kowane lokaci bai kamata ka rinka zazzabi kowane lokaci lokacin damina ba in wannan na faruwa ka je ga likita akwai matsala ke akwai matsala To. Eh. In an je kuma aka duba in Allah ya sa an dace za a samu za a gano a bashi magani. Eh aka yi dace ana iya sa ana gano a bashi magani da ya kamata amma bai kamata ko kowane damina zazzabi ba akai akai amma wannan amma ba kowane lokaci ba. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To sai kuma wasiƙar Sa'idu Abdullahi daga can maturu jihar Yobe. To. yana son ka mishi bayani ne me yake sa wasu suna yin furfura ne musamman matasa waɗanda ba su kai shekarun da ya kamata su yi furfuran nan ba. To wani lokaci wannan halittar Allah ne. To. Waɗanda za a cikin iyalinsu ko dangoginsu waɗansu son furfura tun suna da ƙuruciyarsu. Wasu eh. kuma dai kaka kamar yadda ka ce ikon Allah ne. Eh, kamar yadda waɗansu wanzu a waɗansu mutane suna gashin suna kafin su manyanta ma ba su da gashi a kansu <laughs> eh kuma wani lokaci za a ga waɗansu har su manyanta gashin su ba komai bai ragu ba to wannan duk iko Allah kuma yadda Allah ya yi mu kenan kuma gurin da muka gada kenan ba abin da kuma mutum ba abin da mutum zai yi Ah, sai dai kawai je ya rika sayan magungunan nan da ake <laughs> shafawa ko eh to wannan ma an ka shafa in bayan yan kwanaki mako ɗaya biyu za su zai dawo ah, to sai kai ta shafa a kai a eh sai kai ta shafa a kai a kai amma ai canza kalan gashin bai sa komai bai canza komai ba gaskiya ne eh. to ina fatan malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani eh. to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka ana za mu salama da masu sauraronmu. mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. A san da ke ya kake ana ta wani a ana rawa kuri.